za mu ɗora kan darasin da muke na littafin hisnul muslim wanda yau za mu tashi ne akan at-tashahhud ana nufin wato tahiya kenan ana nufin tahiya malam ya ce addu'a ta hamsin da biyu yadda tahiya take at-tahiyatu lillah ba kamar yadda wasu ke cewa at-tahiyatu lillahi ba a at-tahiyatu shine daidai ba at-tahiyatu ba attahiyatu ba attahiyatu lillahi ba attahiyatu lillahi wassalawatu والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواية الإمام البخاري ومسلم طبعا أقوي أقوي تهيا تهيا كلا كلا mala ya kawo mana wani bangare ne a cikin tahiya din ba duka ya kawo su ba wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo sauran tahiya tahiya waɗanda suka inganta daga bakin ɗaiɗaikun sahabban annabi sallallahu alaihi sallama ya kasu cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallama wanda yake da sha'awa zai iya komawa sai da da karawa sahabin wannan hadisin shine abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda idan an ce attahiyatu jam'i ne na attahiyya attahiyya ana nufin gaisuwa ana nufin salam da attahiyatu da assalamu ma'anarsu ɗaya wasu malaman suna fassara attahiyatu ko attahiyatu da ma'anar albaka mai albaka'u dawwama da tabbata ko kuma al'azama girma wasu kuma suka ce al-mulk kenan in ka faɗi wannan kace attahiyatu to kana nufin wato gaisuwa da tabbata da dawwama da girma da mulki lillahi ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan akwai girma ubangiji kwarai da gaske am shi yasa muhibbu tabari yake cewa kalmar attahiyya tana tarayya ma'ana waɗannan ma'anoni da muka faɗa sun yi tarayya a ma'anan attahiyya kamar idan mutum idan ya sallah yana faɗin wannan to yana nufin waɗannan ma'anoni ne ga baki ɗaya kuma nau'i ne na girmama ubangiji anwa'un ne na at-ta'zim kamar yadda Imam al-Khattabi da Imam al-Baghawi suka faɗa Allah ya musu rahama kenan at-tahiyatu lillahi sai mu ce was-salawatu wat-tayyibat akwai riwayar at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillah az-zakiyat wanda yawanci ita ake aka saba ita ma ta inganta ta kuma tabbata azzakiyat ana nufin tsarki da tsarkaka ki tabbata ga Allah wassalawat as-salawat ana nufin salloli biyar din nan gaba daya kace as-salawatu kamar kana cewa ya Allah sallolin nan guda biyar duka dan kai ake kuma sun tabbata gare ka wasu kuma suka ce a'a in an ce as-salawat kar a ce biyar duk sallolin duniya da na farilla da na nafila gaba daya shine ake nufi da as to wasu ma suka ba da fassara ma mai faɗi ma da wannan suka ce kawai a ce as ana nufin al-ibadat ko ba ka bane dukkan nau'in ibada ya Allah ya tabbata gare ka wat-tayyibat at-tayyibat jam'i ne na at-tayyib at-tayyib a larabci ana nufin ma taba min al-kalam duk wani zance mai daɗi ya Allah naka ne kamar haka kake faɗa idan ka zo sallah duk zance mai kyau duk zance mai daɗi ya cancanta gare ka kamalaka ce ya ubangiji tabaraka wata'ala kamar misalin addu'a yabo da dukkan wasu al'amalu saliha ayyuka na kwarai duk naka ne shine mana attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wannan lillahi din yana tafiya akan kowane kamar ka ce attahiyatu lillahi wa salawatu lillahi wa tayyibatu lillah shine abin da ake nufi sai aka cire lillahi lillahi din amma dai ma'anarsa din na Allah ne assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amincin allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi bayan ka gama yabon allah kuma sai ka tsallako ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to ba amincin kaɗai ba wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahamar ubangiji kyautatawar ubangiji jin ƙayin ubangiji tausasawar ubangiji wa barakatuhu da albarkatun ubangiji duk wata albarka da yake saukarwa ta tabbata gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa barakatuhu assalamu alaina to ka gama da annabi ka yaba Allah ka yaba manzan Allah to ka dawo kuma kanka kai da 'yan uwanka musulmi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu mu ɗin gaba ɗaya da muke sallah amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina da sauran bayin Allah na kwarai wa ala ibadillahi salihin da sauran bayin Allah na kwarai duk wani mutumin kirki amma sai aka ce as-salihin duk wani mutumin kirki muna masa addu'a Allah ubangiji ya sa shi karkashin amincinsa ina eh kaman ka gane farko kayi tawassuli ka ba Allah kayi wa manzon Allah salati yanzu kuma kana roko eh haka ne tunda daman ana so idan za ka yi addu'a ka ɗan yi wata shimfiɗa ko yaya da za ka nuna yabo ga ubangiji da girmama ubangiji sannan kuma ka roki abin da kake so a wajen Allah tabaraka wa ta'ala hakimu tirmizi Allah masarama yake cewa um, duk wanda yake so ya ribata da wannan addu'a ta cewa amincin Allah ya tabbata gare mu da sauran bayan Allah na kwarai salihai man arada an yahza bi hada salam alladhi yaslamuhu al-khalqu fi salati duk wanda yake so ya ribata ya amfana da wannan wato aminci da bayan Allah suke roƙawa bayan Allah na kwarai a cikin sallah falekun abdan salihan to lalle yayi kokari ya zama bawa salihi dan duk mutumin da ba bawa salihi bane to baya cikin wannan addu'ar wannan kuma shine abin da malamai suka faɗa kuma hikimar da ya kamata mu fahimta shine kenan yanzu wannan zai nuna mana yan uwantaka ta musulunci ashe duk wani mutum musulmi idan ya sallah kenan yana yi wa ɗan uwansa musulmi addu'a salihi a ko ina yake a duniya ni yanzu nan da muka yi sallan nan na maka addu'a kuma kai ma ka mun addu'a wancan ma yayi wa dan uwansa wancan ma yayi wa dan uwansa wannan yana nuna uhuwa islamiyya yan uwantaka na musulunci dan koyaushe kana yi wa dan uwanka addu'a kenan wannan falala ce ba karamar falala ba bayan wannan a takaice wannan shine ma'anar tahiya a dunkule to akwai sabanin malamai dangane da ku daɗa komawa kan assalamu alaika ayyuhan nabi din nan assalamu alaika ayyuhan nabi assalam ɗaya ne daga cin wato sunan sunan nakin Allah tabaraka wa ta'ala assalamu ba Asalamul السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان subhanallah amma يشركون kenan suna ne na Allah yake tattare da ma'anar aminci da samun natsuwa kenan ya zamanto Allah ya amintar da mutum daga dukkan aibu Allah ya amintar da mutum daga dukkan barna Allah ya amintar da mutum daga dukkan hasara Allah ya amintar da mutum daga dukkan bala'i to asalamu alaika aminci Allah ya tabbata gare ka wannan wasu malamai suna cewa wannan kaf din ita ce kaful khitab kafin din da a larabci in za ka mutum magana ga ka gashi sai ka ce ka talabtuka ko ba ka bane asnaitu alaika arattuka wannan kaka din ga ka ga mutum ne kake amfani da ita su a lokacin da sahabbai suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna yi wannan assalamu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka kamar ga su gashi sannan wanda suke rayuwa da shi a lokacinsa su ma komin nisan da suke dai suna yin wannan assalamu alaika kamar dai ga su annabi din ne sallallahu alaihi wa sallama yasa an samu wata riwaya daga abdullahi dan mas'ud cewa yayin da manzan Allah ya bar duniya bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ake assalamu ala nabiyyi maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi kun gani? assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi me yasa aka ce assalamu ala nabiyyi aka canja tahiyar saboda yanzu annabin ai baya nan kuma mun faɗa wannan kafin ɗin ana amfani ne da ita kaful khitab ce ta abokin zance wanda ga ka gashi kuna tare shine ake amfani da wannan lafazi na kaf ɗin shi sa an samu abdullahi dan mas'ud ya ruwaito wannan kuma ana faɗin haka ɗin hafiz ibn hajar ya faɗa ya ce zahirin wannan ƙari da aka samu a zamanin abdullahi dan mas'ud da yake bayani yana nuna ashe sahabbai suna da tahiya biyu kenan mana tahiyar da in annabi yana nan ga abin da suke faɗa da annabi ya bar duniya kuma ga ainihin wato abinda suke faɗa sai suka yi amfani bi lafzil ghaiba shine assalamu ala nabi assalamu ala nabi Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama a cikin sifar salatu nabi yayi wannan bayani dalla dalla yace wannan kuma shine ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud ko ba haka ba shine ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud kuma haka yake faɗa shi ma Allah ya masa rahama yace muna cewa assalamu alal nabi musa bai kamar yadda da in yana raye ana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi kamar dai suna zabararwa ne tunda yanzu annabi baya nan to kar a ce assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai a ce assalamu ala nabi maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi kuma abin da zai karfafa wannan zance shine na na Aisha ta koya mutane tahiya na na Aisha ta koya mutane tahiya kuma da ta zo koya musu lokacin annabi baya nan sai ta koya musu assalamu ala nabi a maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi. assalamu alaika ayyuha annabi طيب to amma wannan matsalar jama'a ba su sahabban su kansu ba su yi ittifaki suka yi tarayya akan yadda da wannan canja lafazin ba wasu ne suke yi irin su Aisha din su Abdullahi dan Mas'ud da sauransu su suke amma wasu kuma gaskiya ba sa canjawa sun tsaya dai akan yadda annabi din ya koya musu tahiyar yana raye haka suke yi da zai bar duniya kuma haka suke suka ce ai annabi bai ce mana in ya bar duniya mu canja mu maida ita assalamu ala nabi ba so za su yi maintaining yadda annabi ya koya musu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wannan haka aka ruwaito daga Umar dan Khattab Allah kara masa yadda an ce Umar ya koya mutane ta hiya hata akan mambari. ranar juma'a ya yi hudu ba don ya koya mutane ta hiya ruwa sahabbai fa da tabi'ai yake wa amma ya kawo ta hiya ya yi bayanin ta karantar da ita to da ya zo gurin nan bai ce assalamu ala nabi ba sai ce assalamu alaika ayyuhan nabi bai canja ba kaga wannan yake nuna ra'ayin umar a rike wancan ra'ayi na farko kenan kuma duk sahabbai suna jin sa ba wanda ya masa gyara ya ce a'a tunda yanzu annabi baya nan karka ce assalamu alaika ce assalamu ala nabi kenan sahabbai kun ga sun goyi baya dangane da wannan abun na ainihin wato umar kenan sun yi masa muwafaka sun yi tarayya da shi Allah kara masa yadda akwai wata riwaya ma da aka samu din ita kanta Aisha ta san da wannan wani lokacin ita ma takan faɗi haka din da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da Abi Musa al-Ash'ari dukan su ga baki daya to shine dai da yawa wasu daga cikin malamai suka ce to gaskiya na nuna tabi'in nafsul rasul zamu bi lafazin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama alladhi allamahu sahaba wanda ya koya wa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da yawa wasu malamai sun jayar da ainihin wato yin amfani dai da wannan assalamu alaika din a maimakon assalamu alan nabi assalamu alaika ayyuhan nabi shi za a faɗa ba assalamu alan nabi ba dan saboda waɗannan dalilai da muka faɗa Allah ya musu rahama Um, wasu daga cikin malamai ma sun yi tawili suka yi bayani suka ce ma wannan kaf din ma ta assalamu alaikum ma ba za ma a ce da ita wato kaful khitab din ba ba lalle ne ta zama kaful khitab ta magana ga ka ga mutum ba kawai ana nufin sallama ne mujarradu salam ne kawai sallama ne kawai ake yi ko mutum yana nan ko baya nan kawai zaka iya cewa assalamu alaika ko a kusa yake ko a nesa yake assalamu alaika ko a raye yake ko bayan ya mutu zaka yi ce da shi assalamu alaika suka ce gashi nan an zo gaida annabi sallallahu alaihi wasallam an zo a kabarinsa za a mai sallama ba ce ake assalamu alaika ayyuhan nabi ba shi yasa kuma ko a sirrance ma yanzu misalin idan ma a sirrance mutum yake ai tahiyar a sirrance ake ai mutum kaga baya ji wataƙila kuma wani ma wanda zai faɗi assalamu alaikum ba tare da annabi yake ba amma dai alaika alaika din yake faɗa ba a canja ba so wannan dai na faɗa ne don saboda harka ta ilimi yana da kyau idan an zo kowace matsala din a bawa kowane bangaren hakkinsa ba mamaki in ka je karantawa nan gaba a wani littafin ta ka ga an sa assalamu alan nabi to duk wanda ya rubuta wannan ya tafi akan wancan ra'ayin su Abdullahi dan Abbas na Aisha wanda kuma ya rubuta assalamu alaika to yayi mantenin kenan abinda annabi ya koya din a har ya bar duniya kuma dai dukkan su fi kullin khair duk akwai alheri a cikin da duk sahabbai ne suka ainihin aikata Allah musu rahama